Wai ina kika saka min wannan hulan ne? Din na duba ba ta ciki ba da zaka haɗa kayan wanki ba ka haɗa da ita? Oh, <laughs> an yi haka. Kin sai yanzu abubuwan sai kai ta yin abin nan kan kamar ma kake yi ne. Wallahi. Oh, je in yi kokarin ansa su. Me gida? Dan Allah yanzu ba za mu tashi daga wannan gidan ba. Kullum in ya zo ya dinga ihu maƙota duk su tsaya suna ji suna kallo. To. Haba. ke wannan kakki abin da yake yi kai daga miki hankali kawai irin bore ne dama duk wasu masu haya haka suke idan suna so su ƙara ma kuɗi sai su hau borin ƙarya ko kuma su rinka wani birgimar wani wane ne ɗansa zai yi kaza kana tashi za su fara neman wani wanda zai mai ka to gaskiya dai da za a tashi a mai gidan shi shi ya fi kawai a ban mai to ai sai na ƙure shi sai na ga ƙarshen wannan abin da yake so ya ga yayi akai kawai ƙarin kuɗi ne yake so yi ba wani abu ba shi ko kaji ko kaji sai irin abu to layi kyauta wa salam ka samu saƙo na to mala iro kai ne dama kake ta ba da saƙo a gidan nan eh haka na gaya mata na ce. Eh, iya mai gidan nan ne ya zo saboda haka ni bukata ta ka tashi saboda wato na ga yanayin canje-canjen da kake to mala iro na ga abin nan ai ba ɗaukar shi zan yin tafi da shi ba wannan gyaran kuma da na yi na ga uwa na ƙara kyautata ma gidan ka kenan ina ce irin me ya kamata a rinka baiwa gidan ko da kyautatawa kake yi ni ban gane ba in ba wani laure cikin naɗi a ina zaka dinga ka canza kofar nan ka canza windo ka abubuwa kai har tayar ma aka ce wani daki a cikin gidan? ban ɗaki ma da ya rufta ka gani na aikin shi ban gaya ma ba na sa aka yi na tangaran din nan da ake tunda muna dan shiga birnin nan ok wato ka yi haka salon in na in kasa gane gidana to ni da abin da nake so da kai in gaya maka kawai ka tashi ka bar min gidana sha'ani da mutanen kauye akwai wahala wannan gyara da ne na ga gidan nan dai gidanka ne naka ne ba nawa bane ba in na tashi ni ba Allah ya hore na yi nawa abubuwan nan ba bambare su zan yi in ce zan tafi da su ba naka ne dai hannunka zan bayar ma da su na Madina magana daya so nake a tashi a bar min gidana ka tashi ka tattare naka naka ban min gidana kawai to na fahimce ka na fahimci inda ka dosa to ko dai za a tashi mutum daga gidan haya ina ce ana ba shi notice na isasshen lokaci wanda ko inasa ko i nemi wanda ya fi wannan zauna kafin ya gama wannan ɗin nan ba ruwa da notice na baka sati biyu ka tattare naka naka ka bar min gidana dan uwana zai aure zan saka shi wannan magana ita ce karshe ni da kai sati biyu to sai in ga wanda zaka kai karban ma wannan gidan ai notice ni da kai ko kotu za mu je sai mun wuce shekara biyu bari ma ka gani